yau takwas ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da ishirin da biyar ga watan februari shekara ta dubu biyu da ishirin da shida miladiya muna cikin tafsiri na suratul arbiya yau za mu tashi wa kam a san lagu ayatun eh aya ta goma sha ɗaya wa kan ƙasar min ƙaryashin أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا وأنشأنا بعدها قوما آخرين kafin a fara ainihin tafsiri akwai tambayoyi kamar haka malam na ga wasu mutane suna azumtar watanni biyu a jere na ga wasu mutane suna azurtar watanni biyu a jere watan rajab da sha'aban sai su hada shi da ramadan shin hadisi ya zo akan haka To tambayan da yake a nan wajen ya ga wasu mutane suna azimtar wata biyu a jere za su yi azumin watan rajab suna kiran shi azumin tsofaffi sannan sai watan sha'aban wanda ke gab da ramadan sai su hada shi da ramadan din kaga sun yi azumi wata uku kenan a jere to shine yake tambaya shin hadisi ya zo akan haka to amsa a nan wajen shine babu wani hadisi da ya zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya duna cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi azumi wata uku a jere rajab sha'aban da ramadan babu an gane ku kai babu ma hadisin da ya inganta cewa manzan Allah ya yi azumi wata ɗaya cif gaba ɗaya ya yi azumi wata ɗaya cif misali a ce ya azumci watan rajab wanda suke kira azumin tsofaffi ya azumce shi wata ɗaya cif ko kuma a ce ya yi azumin watan sha'aban cif babu an gane wannan ko ballantana kuma a ce ya hada da rajab din da sha'aban din ya zama kwana 60 kenan babu an gane ko kuma wannan bai tabbata daga ɗaya daga cikin sahabbai ba babu ɗaya daga cikin sahabbai wanda aka samu yana yin azumi wata ɗaya cif ko kuma ya haɗa wata biyu an gani kai ba a taɓa ruwaitowa ba cewa biyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ya yi azumin wata ɗaya cif sai dai ramadan kawai saka idan an tambaye ka annabi ya taɓa yin azumi wata ɗaya cikakke sai ka ce bai taɓa yin azumi wata ɗaya cikakke ba sai dai ramadan watan ramadan ne kadai annabi ya taɓa yin shi wata ɗaya cikakke amma duk sauran azumin nafila babu inda aka ruwaito ta kusa ko ta nesa cewa manzon Allah ya yi azumi wata ɗaya cikakke ya tabbata daga Aisha radiyallahu anha ummul mu'minin Lallai ta ce ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sumu hatta na kula la yuftir wa yuftir hatta na kula la yasum annabi ya kasance yana yin azumin nafila har sai mun ce ba zai ci abinci ba in ya fara azumin za mu ɗauka zai yi ta yi zai yi ta yi zai yi ta yi ba zai tsaya ba sannan wani lokaci annabi ya kan tsaya da azumin nafila har mu ce anya zai ƙara yi kuwa an gane ai shi ne take cewa ban taɓa ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba istiqbala siyama shahrin illa ramadan kace ban taɓa ganin manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam ya cika azumin wata ba sai ramadan kawai ramadan ne kadai aka ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya cika azumin wata yace wa ma ra'aituhu aksara siyama minhu fi sha'ban ban taba ganin manzon Allah inda yake yawaita azumi a cikin azumin nafila ba sai sha'ban kawai an gane kenan azumin da manzon Allah yake yawaitawa shine azumin da yake gab da ramadan to amma mafi yawan mutane yanzu a najeriya wani azumi suke yawaita yi mafi yawan mutane suna yawaita yin azumin rajab kuma sai kaga sun yi watsi da azumin da manzon Allah ya fi manzon Allah ya fi yin azumin sha'aban kuma ya fi yin shi da yawa amma za ga mafi yawan mutane suna yin azumin rajab azumin tsofaffi su cika shi to babu inda aka samu wani azumi mai suna azumin tsofaffi kaga idan an samu azumin tsofaffi to nan gaba za a samu azumin samari ko ba haka ba tunda an samu na tsofaffi nan gaba za a nemo wani samari kenan saka musulunci bai san da azumin tsofaffi ba abinda musulunci ya sani a wannan wata azumin da manzon Allah ya saba yi ko azumin da manzon Allah ya kwadaitar da mu a kowane wata ana iya yi a wannan wata na Rajab mutum a dama mun saba yin azumin kwana uku duk wata shi ma kana iya yin shi a wannan wata din azumin da ake yi litinin da alhamis wanda ake yi duk wata shi ma kana iya shi a lokacin amma wai a ware wani azumi wanda an ba shi wani daraja na musamman ana kwadaitar da mutane kamar yadda ake kwadaitarwa na yin kasuwa da ashura kaga wannan an samu nafsi wanda ya kwadaitar a yi ko kamar yadda ake kwadaitarwa wajen yin azumi a yamal bi kwanakin farin wata azumin kwana sha uku sha hudu sha biyar wannan manzan Allah ya kwadaitar a yi haka an gane ku to amma manzan Allah ya kwadaitar yau kamar yadda aka samu azumin siyamu Dawuda. to shi shi ma azumin rajab shi ma an kwadaitar haka babu nazi a kai an gane wannan ku to saboda haka wannan hadisi imamul bukhari ya ruwaito idan kana so ka yi azumi sosai to ka ringa yin azumi na watan sha'aban amma shi ma ba wai za ka yi talatin gaba ɗaya ba ne ko za ka yi wata ɗaya cikakke to irin wannan hadisi an samo daga abdullahi dan abbas radiyallahu an yana cewa ma samun nabiyu sallallahu alaihi wasallam shaharan kamilan kasu gairar ramadan manzon allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yin azumi wata ɗaya cikakke ba sai dai ramadan kawai wa kana yasumu hatta yaqul al la yufṭir ya kasance yana yin azumi har sai mai magana ya ce anya ko ba zai yanke ba in ya fara azumin ya fara kenan har abada sai kuma aga ya zo ya yanke wa yufṭir hatta yaqul al la yasum kuma yakan yakan yanke daga azumi ya dade bai azumin nafila ba har mai magana ya ce ba zai ma ƙara yin azumi ba sai a zuwa ga yayi azumi kaga wannan hadisin imamul bukhari da muslim suka fitar da shi saboda haka maganar azumin tsofaffi babu shi kenan sannan tambaya da biyu a assalamu alaikum allah ya tsara maka lafiya da ɗaukaka don allah malam ina da tambaya yaya ake ganin yaya ake gada ɗan bidi'a yaya mutum zai gane cewa wannan dan bid'a ne to a wajen tambayan da yana da matsar muhimmanci ta yaya mutum zai iya kallon wani ya ce wane din na faɗan bid'a ne to malamai sun yi bayani kamar su shekul islam ibn taimiyya rahimahullah da irin su al'allama ɗalibinsa ibn al-qayyim al-jawziyya Allah ya masa rahama tun mutumin da ya zama to manzaru talaki wal istizlal da kai da shi kun bambanta dan a ne shi ina ba gane wannan duk mutumin da ya zama to manzaru talaki wal istizlal da naka da nashi ya bambanta to ya zama dan a menene ma'anar manzaru talaki wal istizlal ana nufin tushe inda ake ciro hujjoji in ya zama da kai da shi wurin da ake ciro hujjoji kun bambanta to ya zama dan bid'a kai kana cirowa cikin qur'ani da hadisi akan fahimtar salafus salih shi kuma yana cirowa cikin qur'ani gundari shi yace hanyar ciro hujjar qur'ani kawai zalla wannan ahlus sunna ne kuma bid'a dan bid'a ne kato an gane ko yace maka shi hanyar turo hujjansa alkur'ani ne da maganan abu halifa ko alkur'ani wa ƙaulu malik ko alkur'ani wa ƙaulu Shafi, ko alkur'ani wa ƙaulu ahmad kawai alkur'ani sai maganan abu halifa ko maganan malik ko maganan Shafi. shin da kai da shi ɗaya ne akwai bambanci kai menene naka mazarin talaki din alkitab Wasu sunna walijima waliyya, alƙur'ani sun na da ijima'i da giyasi akan fahimtar salafu salaya, akan fahimtar magabata na ƙwaye, shi kuma alƙur'ani wannan kuma ya ci shi ƙur'ani ne wa ƙaunin Malik, ko alƙur'ani wa ƙaunin Shafi, wannan me za dauke shi? Ali sunna mun gaishe kashi da gemu, ya sa wando ne sosai. an gane amma kuma ya ce shi babu ruwan shi da hadisin manzan Allah ƙaul malik ya wadatar mai daga hadisin annabi shin wannan ahalin suna ne ko ɗan biri'a wannan ɗan biri'a ne ko da yana sallah su nawa yana azumi yana zakka yana kaza yana kaza amma sai ya zama to mazdarin talaki ɗin shi ƙur'ani da ƙaul malik ƙur'ani da ƙaul abin hanifa wannan ɗan biri'a ne wannan kuma yace mazarin talaki nashi alqur'ani ne da mafarki shi sufi ne shi yana iya yin mafarki manzon Allah ya zo ya bashi sako kuma yayi aiki da wannan mafarkin ya gina hukuncin addini da shi wannan bai za mu dauke shi dan bidiya kato original an gane ko wannan kuma kitab yana kafa hujja da hadisi da ƙur'ani da hadisi da kashafi ma'ana kashafi wato yana da wani karama wanda Allah zai buɗe mishi ido ya ga wani abu a can lauhin mahfuz yana hararo wani abu a lauhin mahfuz to idan idan hadisi ya inganta sai ya saba ma abin da ya hararo a lauhin mahfuz zai ajiye hadisin ya dauki wannan kashafin ya dauki kashafi wanda ya hararo a lauhin mahfuz shi wannan bai za mu ɗauke shi ɗan bidi'a to mutumin da yake kafa hujja da ƙur'ani da hadisi amma fassara ba na sahabbai ba ne babu shi da sahabbai a wajen fassara babu shi da tabi'ai a wajen fassara babu shi da tabi'i tabi'i yana fassara ne da ka ko yana fassara da san ran shi shi wannan bai za mu ɗauke shi ya ce fa yana bin ƙur'ani da hadisi shi ma yana kafa hujja da ƙur'ani da hadisi amma shi din nan babu ruwan shi da fahimtar sahabbai babu ruwan shi da fahimtar tabi'ai alhali wayannan sahabban su ne ɗaliban manzan Allah wanda manzan Allah ya zauna tare da su shekara 23 yana karantar da su addini Ko manzan Allah kafin ya bar duniya ya gaya mana cewa ya yarda da su har ma yana cewa khairun nasi qarni thumma allazina yalunahu ya luna yalunahu fiyayyun mutane su ne karni na sa'annan sai masu bin su sa'annan sai masu bin su na fatan gane wannan to wa'annan ɗaliban manzan Allah din wanda suka yi karatu wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to yana ciro hujja iya zama to ana ciro hujja daga gare su shi kuma wanda yake ba ruwan shi da su an gane shi kuma Allah ya nuna mana muhimmancin su a cikin alqur'ani wa mai shaqi rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira duk wanda ya saba wa manzo sallallahu alaihi wa sallam bayan shari'a ta bayyana gare shi kuma ya ba hanya ba hanyar mu'minai ba su wane ne wayannan mu'minan ya ba hanya ba hanyar sahabbai ba nuwallin yi mata walla za mu jibinta masa abin da ya jibinta duk abin da ya zo da shi da sunan addini za mu kyale masa Allah ya ce nuwallin yi mata walla za mu jibinta masa abin da ya jibinta za mu wakilta shi da abin da ya zo da shi babu ruwanmu da wannan addinin wa nuslihi jahannam za mu shigar da shi jahannama wa sa'ad basira wannan hanya ta yi muni ta zama hanya kenan duk hanyar da mutum ya duba ya ga babu sahabi a ciki ya falle a guje in har addini za ka yi to ka tabbatar shin a cikin addinin na akwai sahabbai a eh, akwai akwai tabiya a eh, akwai to wannan addinin musulunci ne a'a gaba ɗaya babu su sai wani ya ce ma yadda su ma suka yi addini suka fahimci addini su ma ai da larabci suka yi ni ma ina jin larabci bil hasali ma ni profeso ne a larabci tunda professor ne zan iya ɗaukan qur'ani in fassara irin yadda suka fassara ko fiye da nasu ba na ba san gane wannan to sai Allah ya ce duk wanda ya saba wa manzo bayan shari'a ta bayyana gare shi wa yattabi ghayra sabilil mu'minin sai ya bi hanya ba hanyar mu'minai ba kenan ya bi hanyar shedanu kenan yi ma walla. in ya bi hanya ba hanyar sahabbai ba za mu jibinta masa abin da ya jibinta Wannan nuflihi jahannam za mu kona shi a wutan jahannama wa sa'ad basira wannan hanya ta munana ta zama hanya an gane wannan ai sannan a wata aya sai Allah ya ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina haqiqa Allah yayi baiwa ga mu'minai iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim lokacin da ya aiko cikin su ya aiko da wani manzo daga cikin kawukansu ba ƙaramin baiwa Allah ya yi wa su ai mu'minai a nan wajen sabai Allah ya aiko manzo min anfusihim daga cikin kawukan su. manzon nan ya tulu alaihim ayati yana karanta musu ayoyinsa yana karanta mawa sahabban nan a gani sahabban manzo Allah lokacin da aka saukar da aya a gaban su annabi zai ɗauko wannan aya ya karanta suna ci shin wannan ƙaramin kata suka samu yana karanta musu ayoyinsa sannan wayu zakihim sannan yana tsarkake su yana tsarkakewa sahabbai kenan sahabbai mutane ne wanda sun samu tsarki a wajen Allah sun samu tsarki a wajen wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam mutanen da Allah ya faɗa ɓaro ya tsarkake su manzan Allah ma ya tsarkake su to wa'annan mutane ƙananan mutane ne to manzan Allah yana karanta musu ayoyinsa sannan yana tsarkake su daga me daga shirka yana tsarkake su daga bid'a yana tsarkake su daga mummunan fahimta na addini yana tsarkake su daga sabon Allah sannan wayu allimuhumul kitaba wal hikma sannan yana karantar da su littafi da kuma hikiman da ke cikin littafin annabi yana karantar da su littafi menene littafi anan alqur'ani yana karantar da su hikima menene hikima wal kurma yutla bi buyutikum min ayati llahi wal hikma ku tuna da abin da ake karantawa a ɗakunan ku ya kuma tayin annabi ana karanta ayoyin Allah a cikin ɗakunanku. ana karanta hikima da ke fitowa daga bakin manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam to annabi yana karantar da sahabbai ya tulu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma yana sanar da su littafi da hikima kaga yana karantar da su qur'ani da sunnan manzon Allah yana karantar da su qur'ani da hadisi kenan annabi ya zauna da sahabbai yana karantar da su alqur'ani yana karantar da su hadisi bayan ya koya musu tilawa ba ka kuma ta ce ya tulu alaihim ayati ko annabi yana karanta musu ayoyinsa kenan sai da manzo Allah ya karantar da sahabbai yadda ake tilawan alqur'ani sannan bayan nan kuma wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma sai yana koya musu alqur'anin yana karantar da su ma'anoninsa sannan yana karantar da su sunna manzan Allah yana karantar da su ma'anoninsa kenan sahabbai ba su bar duniya ba sai da suka yi karatun alkur'ani da hadisi a gaban wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya ce wa in kanu min qabru lafi dalal mubin sahabba annabi sun kasance kafin zuwa manzan Allah kafin bayyana musulunci suna cikin bata ne a bayyane kenan da musulunci ya bayyana ba suna cikin shirya a bayyane ke nan kafin zuwa musulunci sahabbai batattu ne amma da musulunci ya bayyana sai suka zamanto kuma daga cikin shiryayyu kamar yadda Umar dan Khattab radiyallahu anhu Na hannu kunna azalla zalla ƙaunin azana bil Islam wa mahama nadlubul izza a a azallana Ya ce mu mun kasance mafi wulakantuwan mutane a da babu wanda mu larabawa da mun fi kasancewa wulakantattu kaskantattu masu kiwon dabbobi masu yawo a sahara garin da ba a shuka garin da babu wani isasshen ruwa garin da babu wani abin more rayuwa mu mun kasance da mafi kaskancin mutane fa azana Allah bil Islam sai Allah ya daukaka mu da mai da musulunci an gani da can mu wulakantattu ne ba mu da daraja abin da ya daga mu sama shine musulunci wa mahama nadlubul izza bi ghairihi azallana Allah duk sanda muka nemi daraja a wani waje ba ta hanyar musulunci ba Allah zai wulakanta mu in muka nemi daraja ta bangaren hudan kabilanci ko yan kasanci ko bangaranci ka gane ku. aka yi watsi da asalin musulunci to Allah zai wulakanta mu asalin abin da zai dauka mu shine musulunci in muka ajiye musulunci muka koma kama kame to sai Allah ta'ala ya wulakanta mu to kun ga wannan aya ya nuna mana sahabban manzon Allah sun yi karatu a gaban annabi kuma annabi ya musu karatu mai kyau annabi ya tsarkake su duk wani mummunan fahimta wanda zai janyo matsala sai da annabi ya kwaranye masa hafai shi duk wani abin da zai kai mutane kusa da Allah ya nisanta su da wuta sai da annabi ya yi mai ya karantar da sahabbai to yanzu idan ga fahimtar sahabbai ga fahimtar wani mutum a wannan zamanin wanda bai yi alaƙa da sahabbai ba fahimtar shi ne kai a tunaninka wani fahimta za ka ɗauka na sahabbai saboda bahaushe na cewa da na gaba akan gane mai zurfin ruwa in muna so mu yi addini ai idan kana tafiya tare da wani kuna tafiya a abin nan aka shiga cikin rafi ana zargin wannan rafin akwai zurfi ko babu kai kuma ba wani ba wani bane wajen iya ruwa kaga sai ka yi yaya sai ka dan tsaya a baya kana kallon ikon Allah kana kallon na gaba ana tafiya kana kallo ana tafiya idan na gaban nan ya wurga kafan shi waje kaga bai nutse ba kai ma sai kai wajen in yi wannan in ya ƙara wurga bai nutse ba kana ganin ya fara ƙasa sai kai ya sai ka dawo baya an gani to sahabban manzon Allah sun ka fara yin addini kuma da suka yi addini ba su bar duniya ba sai da Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu'an Allah ya yadda da su su ma sun yarda da shi to tunda dai sun riga sun shiga cikin ruwan sun fito lafiya kuma an nuna sun fi kowa iya ruwa to yanzu wajen waye kamata mu koyi iya ruwa wajen su an gane shi yasa muke cewa an za mu yi addini muna so mu fahimci qur'ani da hadisi karkashin fahimtar sahabbai kuma Allah ta'ala sai ya gaya mana hakan suna fata gane wannan to abin da ake tambayar da aka yi a gurguje shine yaya ake gane dan bid'a to da duk mutumin da ya zama to wuraren ciro hujjansa wato ya bambanta da na ahlus sunna dan bid'a ne shi to akwai misalin mutumin da yace ainihin qur'ani da ahlul baiti ya ana ciro ana fahimtar musulunci ne ƙur'ani da ahlul baiti bi ma'ana akwai wasu mutane goma sha biyu daga cikin mutanen gidan manzan Allah su kaɗai ne kawai ƙarƙashin zina ke fahimtar addini to shin wanda ya faɗi wannan magana ahlus sunna ne ko dan bid'a me yasa ya zama dan bid'a saboda Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu atiiu Allah wa atiiu rasula wa ulil amri minkum ya ku wanda kuka imani ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzo da kuma ma'abota umarni daga cikin ku ku yi da'a ga Allah ku yi da'a da manzo sannan ku yi da'a zuwa ga malaman musulunci an gane ku su ne ulul amr su wane ne ulul amr a nan wajen salafus salih a fahimci musulunci karkashin ulul amr karkashin salafus salih fa in tanaza'atu fi shay'in idan kuna jayayya cikin wani abu farduhu ila Allah war rasul kuma yadda wannan jayayya zuwa ga Allah da manzon Allah in jayayya ya barke an buga an buga an kasa gane yadda za a yi to hanyar raba gardama shine faru duhu ila layi wa rasul kun gane shin a nan wajen an ce in ana in rikici ya yi rikici kai ya dau zafi faru duhu ila alquran zalla fa inda na za a tofi shayin faru duhu ila alquran zalla yaya kaga wannan ya saba ma alqur'anin kan shi ko shi qur'ani ya ce in kuna jayayya ku mayar da shi zuwa ga Allah da manzo kenan yan qur'ani zalla sun karyata alqur'ani ba qur'ani ce bi ba hakikatan ko to fa ita na za'atu fi shay'in farduhu ila Allah wa ahli albayt to kenan yan shi'a masu cewa mutane goma sha biyu ne ma a cikin ma ahlul baiti mutane goma sha biyu ma'asumai ne ba sa kuskure a ina aka samo cewa mutane goma sha biyu ne a cikin mutanen gidan annabi suke da matsayi irin na annabawa na isma wannan magana ba gaskiya ba ne an gane ahalul baiti ba ma'asumai ba ne ahalul baitul manzan Allah akwai na kirki a cikinsu wanda suke na kirki a cikin sun yi riko da ƙur'ani da hadisi muna tare da su wanda suka fada cikin bid'a ba ma tare da su duk mutumin da yake da alaƙa da gidan manzan Allah wajibi ne a mutunta shi amma in ya fada cikin bid'a babu ruwanmu da bid'an sa sai ka babu inda aka ce in kuna jayayya a mayar da shi zuwa ga Qur'ani da ahlul bait babu wannan su ma ahlul bait suna daga cikin ulul amri minkum in sun faɗi magana in ya dace da ainihin kitabu wasu, sunna a riki fa inda na za fi shayin faruduhu ila abi hanifa yaya fa inda na za fi shayin faruduhu ila malik bin anas imam rahimahullah fa inda na za fi shayin faruduhu ila shafi'i faruduhu ila ahmad bin hanbal in kuna jayayya a cikin wani a mai da shi zuwa ga abu Halima haka ne duk abin da ya faɗa ya raba gaddama in kuna jayayya kan wani ba mai da shi zuwa ga malik bin anas duk abin da ya faɗa ya raba gaddama haka ne in kuna jayayya ku mai da shi zuwa ga Shafi? in kuna jayayya ku mai da shi zuwa ga ahmad shin akwai inda qur'ani yace haka me yace a mayar Faru ila allahi war rasul ku mayar da wannan jayayya zuwa ga Allah da manzon Allah zuwa ga alqur'ani da sunna amma babu wanda zai waye zai yi wannan sai Allah yake in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir mutumin da in ana jayayya kai ya dau zafi zai aje san rai ya mayar da shi zuwa ga Allah da manzo in kun kasance kuna imani da Allah da rana ta karshe kenan mutumin da aka ce mai Allah ya ce annabi ya ce sai yayi fatali da da maganar manzon Allah ya dauki maganar mazhab ko ya dauki maganar shehi ko ya dauki maganar imam ko ya dauki maganar kudubi ko ya ɗauki maganar gausi sai ya bar maganar Allah da manzo yaya wannan bai za zamu shi ahlus sunna ne ko dan bid'a dan bid'a wane ne ahlus sunna shine wanda ya aiki da wannan aya ya ayyuhal ladzina amanu atiu Allah wa atiu rasul ulul amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir an gane wannan ko to yanzu duk mutumin da baya mutunta hadisan manzon Allah yanayi ma hadisi izgili za mu sashi a cikin mai ahalus suna ko dan biriya? dan biriya. daga cikin alaman gane dan biriya, duk mutumin da yake ma hadisai ingantattu izgili to wannan mutumin ana sashi daga cikin yan biriya ne ko da yana da awon shi ahalus sunna ne na uku duk mutumin da yake fifita hankali ko kashafi ko ra'ayin mazhaba akan hadisi ko yana fifita mafarki akan hadisi ko ra'ayin shehu ko ra'ayin imamu to wannan mutumin dan bid'a ne kowa waye shi sannan duk wanda kaga yana zagin sahabban manzon Allah ko da ya rantse ma da Allah shi mutumin kirki ne ba mutumin banza kaman shi an gane ko duk wanda yake zagin sahabban manzon Allah yana cin mutuncin su ko yana zagin tabi'ai ko yana zagin tabi'i tabi'in kar ka raba ɗaya biyu dan bid'a ne shi to tambaya ta biyu a gurguje idan malamin sunna ya samu zaniya sai ya yi inkarin wasu abubuwa kamar abin nan ya yi inkarin abubuwa yauwa idan malamin sunna ya samu zamiya sai ya yi inkarin wasu abubuwa kamar yadda shi dan bid'a ya inkari a samu malamin ahalus, malamin ahlus sunna sai ya samu zamiya sai ya yi inkarin abubuwan da malaman bid'a suna inkarin su ma kun gane kan tambayar ku a wato shin za a iya bid'antar da shi abin da yake magana a nan wajen malamin sunna ne yana da mazdarul talaki wal istidlal irin na ahlus sunna kuma yana mutunta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya fifita hankali ko kashafi ko qaulul mazhab ko qaulul kaza akan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane kaga wannan ai malamin sunna ne ko to sai ya zo ya samu zamiya sai ya zo ya fada cikin wani irin kuskure wanda wani malamin bid'a shi ma ya fada cikin sa shin za a bid'antar da shi misali kamar inkarin sihiri yanzu za mu iya kawo mun kamar inkarin sihiri kaga ahli suna ba sa inkarin sihiri wato maganar tabbatar da sihiri ijma'i ne na ahli suna gaba daya kai yana ma cikin littattafan aƙida na ahlus sunna tabbatar da akwai sihiri kuma sun tabbatar ayyuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam asiri hadisai sun inganta malaman sunna wanda suka san mutuncin hadisi sun yarda da shi an gane wannan ko to sai aka samu wani malamin sunna wanda yana mutunta hadisi ba dan a bane shi sai zo ya fada cikin wannan ya samu zamiya sai inkarin sihiri ko kuma ya zo ya samu zamiya ya yi inkarin dawowan annabi isa an gane wannan ko to shin kaga ai yayi daidai da dan bid'a din ko akwai dan bid'a wanda dama can shi dan bid'a ne baya son hadisi izgili yake ma hadisi yana fifita hankali akan hadisi yana fifita mazhaba akan hadisi ko yana fifita maganar imam sannan kuma mazharu talaki da kai da shi ba ɗaya bane an gane wannan ko to shi wancan malamin da kai da shi mazharu talaki ɗaya ne sai malamin ya fada cikin irin abin da dan bid'a ya fada dan bid'a ya ce bai da ayi annabi zai asiri ba kuma ma yayin karin asiri dan bid'a ya ce annabi Isa ba zai dawo ba sai shi malamin sai ya fada ciki to shin za mu ce tunda malamin ya fada cikin abin da dan bid'a ya fada za a bid'antar da wancan malami me za a yi yau za a ce wannan malami ya samu ihirafi a ana cewa malami ya samu zalla akwai bambanci tsakanin malami ya samu zalla da wannan malami ya samu ingirafi in an ce mutum shi shine mutumin da ya kauce daga sunna ya riga ya bar sunna wannan ya zama munharif amma malamin da ya samu zalla shine malami ne yana cikin sunna yana son sunna sosai amma sai ya samu zamiya ba da gangan ba to shin wannan malami ya za a masa za a tsaye masa da hujja a kusa masa da shubha in kuma ya riga ya rasu fa za a nema masa gafara Allah ya gafarta masa an gari ba za ka zo ka ce to ai tunda dan bid'a ya ce babu sihiri shi ma ya ce babu sihiri dan bid'a ya ce annabi Isa ba zai dawo ba shi ba zai dawo ba shi ma ya faɗa to duk hukunci da daya ba hukunci da daya ba yanzu yaya hukunci mutumin da ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuk ya hukunci wanda ya ce haka ya Allah kai bawana ne ni ubangijinka ne kaga wannan kalma kalma ne na me to sai aka samu wani ya faɗa da gangan ya ce wannan haka ne Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka aka yi ta jayayya da shi yake wannan shi shine aqidar shi to sai aka samu wani mutumin kirki ne bawan Allah ne mai san addini sai wani abu na farin ciki ya same shi saboda farin ciki kawai sai bai san san da ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka ba anan sun faɗi kalma iri mai iri ɗaya amma hukuncin su ɗaya ne zai iya yiwa mutane biyu su faɗi kalma iri ɗaya amma wajen hukunci a bambanta su wannan ya faɗa da gangan wannan ya faɗa cikin jahilci wannan ya faɗa yana sane wannan ya ɗauke shaki da ba ɗai ba ne ko da abin da suka faɗa ɗaya ne amma wajen yanke hukunci ana iya bambantawa ina fata gane wannan to ina fata na amsa tambayan shi mai tambaya din to karatun mu na jiya mun yi bayani akan ayan nan da Allah yake magana cewa laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum haqiqa mun saukar muku ya kokure shawa mun sauka muku littafi wanda a cikin littafi akwai darajan ku to shi wannan kalmar zikir din shine muka ce in Allah ya kai mu muna so mu yi bayanin menene ake nufi da wannan kalma na zikir an gane ku domin qur'ani an yi amfani da wannan zikir din a cikin ma'anoni da yawa an gane ku ya kamata mu san menene ake nufi da shi akwai azzikir da ya zo a cikin alkur'ani da ma'anan alkur'ani ne inda Allah ta'ala ke cewa in huwa illa zikirun lil lalle shi alkur'ani ba wani abu bane face bai zikirun ne shi alkur'ani zikir ne wato tunatarwa ne ga talakai sai Allah ya kira alkur'ani zikir an gano wannan ko sannan a wata aya kuma Allah ya ce inna nahnu nazzalna zikr wa inna lahu lahafizun lalle mu mun saukar da zikiri me zikiri anan mun saukar da alkur'ani kuma lalle mu za mu tsare shi an fahimci wannan ko to sannan kuma a wani waje an kira a taura zikir a taura wanda Allah ya saukar ga annabi Musa Allah ya kira shi zikir inda Allah yake cewa walaqad atayna Musa alkitaba wa diya'au wa zikran lilmuttaqin hakika mun ba annabi Musa littafi mun ba shi haske da kuma zikiri ga masu tsoron Allah sai Allah ya kira at-taura zikran wa zikran lil muttaqin an gano wannan ko kenan alqur'ani zikir at-taura ma zikir Allah ya ce wa haza zikirun mubarakun anzalnahu wannan zikiri ne mai cike da albarka muka saukar da shi wani zikiri ne wanda mai cike da albarka alqur'ani magana ɗaya in an ce za a yi sa sai a yi manya-manyan mujalladat an gane ku saboda albarkar da ke tare da shi sannan azzikir yana ɗaukar ma'anar wahayi wahayin da Allah ya sauka ma'annabawa gaba ɗaya zikiri ne an gane wannan ku saboda haka ƙur'ani zikiri ne hadisin manzan Allah ma zikiri ne Allah ya ce fas'alu ahalan zikir in kuntum la ta'lamun ku tambayi ma'abota zikiri idan kun kasance ba ku sani ba Nan menene ahlul zikir ahlul qur'an Allah ya ce wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilayhim ba mu taba aikowa gabanin ka ba ya rasulullah face mazaje da ake musu wahayi ana gaya wa kafiran makka me yasa Allah ya gaya musu haka jiya mun yi bayani kafiran makka suna inkarin a ce me a ce Allah ya aiko manzo mutum suna ganin ba zai yi a aiko manzo ya zan mutum ba saboda shi ne Allah yake ce musu ba mu taba aikowa gabanin ka rasulun Allah illa rijalan nuhi ilayhim face mazaje da muke musu wahayi mazaje da ake musu wahayi idan kuna shakka ya ku kafiran baka kuna ganin lalle mala'iku Allah yake aikowa fasalu ahlan zikir ku tambi ma abota zikir me zikir anan eh shin ana nufin qur'ani ne shin dama sun yarda da qur'ani ne balle su tambi ma abota qur'ani kafiran baka ba su yadda da qur'ani ba ai sun ɗauki qur'ani sihiri ne sun ɗauki qur'ani bokanci ne sun ɗauki qur'ani ƙarya ne to yaya za a yi sun dauki qur'ani ƙarya ne ba su yarda da shi ba a ce kuma fasalu ahlal zikr ana da fasalu ahlal qur'an ai ba zai yiwu ba idan har aka tambayi sahabban manzon Allah da suka haddace qur'ani to ai ba su yadda da manzon ma da ya zo da qur'ani ba balle sahabbai to me ake nufi da ma'abota zikir ku tambayi malaman da suka gabace ku daga cikin ahalul kitab tunda an taba aiko manzanni kafin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam an taba aiko annabi Musa an aiko annabi Isa an aiko annabi Ibrahim da sufi Ibrahim an aiko annabi kaza ku tambaye su shin mun taba aiko manzo mala'ika mun taba aiko manzo aljani an taba aiko manzo aljani ba taba aikowa ba an ce illa rijalan duhi ilayhim sai dai mazaje da muke ma wahayi su manzanni gaba ɗaya mutane ne amma kuna shakka fasalu ahlal zikrin kuntum la ta'lamu gani ai fasalu ahlal ahlal ilm ku tambayi ma abota ilimi bil wahayi fasalu ahlal ilmi bil wahayi in kuntum la alamu. ku tambayi ma'abota sanin wahayi in ba ku sani ba ibn kasir yana cewa a cikin tafsirinsa ai ahlal kitab wal ilm ku tambayi mutanen da aka ba su littafin sama kuma aka ba su ilimi kenan anan wajen abin da ake nufi da zikir shine wahayi mutanen da aka sauka musu da littattafan sama ku tambaye su game da wannan in ku ba ku sani ba sannan azikir yakan zo da ma'anar at-tasbih wa tahlil wa tahmid an gane tasbihi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar shi ma zikir ne Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila ya ku wanda kuka imani ku ambaci Allah ambato mai yawa kuma ku tsarkake shi safa da malaice kaga zikir anan wajen ma'ana azkar sannan azzikir yakan doki ma'anar at-tazkir wal wa'az yakan ɗauki ma'anin tunatarwa da kuma wa'azi tunatarwa da me da wa'azi fazakir innama anta muzakkir ka tunatar lalle kai mai tunatarwa ne innama anta muzakkir ka ganin tunatarwa ne wa zakir bil qur'an mai yakhafu wa'id ka tunatar da alqur'ani ga duk mai tsoron yacewa na sannan azzikir yakan ɗauki ma'anin daraja shine wannan ayan laqad anzalna ilaykum kitaban fihi zikrukum hakika mun sauka muku da littafi wanda a cikin shi akwai darajar ku an gane ku. wa innahu la zikrun laka wa liqaumik ya rasulullah alqur'ani daraja ne a gare ka da kuma mutananka an gane azzikir huna na ma'anar daraja shi kuma azzikir yakan dauki ma'anar haddacewa haddace abu a cikin zuciya da rashin mantuwa Allah yana cewa wazkur rabbaka idza nasita ka ambaci ubangijinka in ka tuna ka tuna da ubangijinka eh wazkur ka tuna daga ubangijinka in ka manta kaga nan ma wazkur anan wajen tunawa bayan mantuwa sannan azzikir yakan dauki ma'anan manzon Allah shi kanshi manzon Allah yakan yakan dauki ma'anan zikir an gane in an ce manzo Allah ya zama anan zikir shi ana nufin manzo shi karan kansa ko sunnan manzo Allah shi manzo shi karan kanshi kawai ya zo shi ake bukata ko bayanin da manzan zai yi shi ya fi muhimmanci shin gangan jikinsa ne zikir din ko kuma abin da zai mana bayani ko fahimci addini dama zuwa manzan Allah da ya bayyana gare mu sallallahu alaihi wasallam ya zo ne da gangan jiki kawai mu kalle shi ya koma ya zo ne da gangan jiki don ya yi mana mai zan yi mana bayanin addinin mu wa ma anzalna alaykal kitaba illa litubayyana lahum allazi ikhtalafu fi ba mu saukan maka da littafi ba ya rasulullah sai dan kai musu bayanin abin da suke sabani idan suna sabani akan wani abu menene zai raba musu gardama littafi kun gane wannan ko kaga shi manzon Allah shine mai bayani ashe kenan zikir akan yi amfani da shi ana nufin manzon Allah shi ko ana ana ambata sunan Manzan Allah nufin sunan Manzan Allah shine ma'ana fa in tanaza'atu fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in an ce a mayar da shi zuwa ga Allah shi ana nufin ana jayayya a mayar da shi zuwa ga Allah Allah ya daidaita kan al'arshi nan za mu je mu mayar da shi subhanallah da aka ce a mayar zuwa ga Manzan Allah to Manzan Allah yanzu baya duniya ya zamu mu mayar da shi a mayar da shi ina zuwa ga me sunan manzan Allah hadisi an gane wani ko to saboda haka Allah ya kira hadisin manzan Allah zikir fattakullaha ya ulil albabi allazina amanu qad anzala Allahu ilaykum zikra ku ji tsoron Allah ya kuma abota hankula wanda suka yi imani ku ji tsoron Allah hakika Allah ya sauka muku da zikiri wani zai ce zikirin alqur'ani ne qad anzala Allahu an ce anzala hakika Allah ya sauka muku da zikiri mai zikirin rasulai yatlu alaikum ayatin lahi mubayyinatin liyukhrijal ladzina amanu wa amilus salihati minaz zulumati ila nur shi zikirin da Allah ya saukar shine wa me badal din shi Allah ya aiko muku da zikiri zikirin shine manzo wanda yake karanta muku ayoyinsa bayyanannu dan ya fitar da ku daga duhu zuwa haske anan waye zikir manzo wanda yazo yana karanta mana ayoyi bayan ya karanta mana ayoyi kuma yayi mana bayanin ayoyin wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukan maka da qur'ani nan da aka ce wa anzalna ilayka zikira, mai zikir wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun sauka maka da zikir dan kai bayani ga mutane abinda aka saukar zuwa gare su me aka saukar gare su alqur'ani to an sauka maka da zikiri don ka yi bayanin alkur'ani to mai wannan zikirin hadisi mun sauka maka da hadisi don ka yi bayanin mai alkur'ani fattakullaha ya ulil albabin lazina amanu kan an zalallahu ilaikum zikira rasulan ku ji tsoron Allah ya kowanne kuka yi imani hakika ma'abuta hankula hakika Allah ya sauka muku da zikir waye wannan zikir din rasulai ya tulu alaikum ayatin lahi mubayyinatin li yukhrijal ladina amanu wa amilu salihati min az-zulumati ila an gano wannan ko to kaga anan zikir ana nufin hadisi ha sannan inda yake cewa wa in yakadu allazina kafaru la yuzlifunaka bi absarihim lamma sami'u dhikr hakika kafirai suna kusan su kayar da kai da idanuwansu in suka ji zikir suna jin zikir suna kusa su kayar da kai wa yaquluna innahu la majnun suna cewa lalle shi mahaukaci ne waye mahaukacin zikir din su kafirai suna kusan su kayar da kai da idanuwansu lokacin da suka ji zikir lamma sami sami'u muhammadan sallallahu alaihi wa sallam a gane zikir anan wajen lamma sami'u zikir yayin da suka ji zikir anan zikir ba ƙur'ani ba ne wajen wasu malaman tafsiri suka zikir anan hadisi ne Dalilinsu wa ya wa na inna hula majinun suna cewa wannan hudin damirin ya koma ga mai ga zikirin hu, ai inna zikir la majinun zai yi sai ƙur'ani ma haukaci ne ai ba zai yi ba mai rai ne yake haukacewa ko shin za su ce ƙur'ani qur'ani suke nufi anan suna nufin inna hu, lalle shi manzan Allah la majnun mahaukaci ne kuma wannan damirin hudin nan ya koma zuwa ga zikir an gane to kaga zikir anan shine dai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa da aka yi innahu la majnun ai azzikir wanda shine ibara na manzon Allah mahaukaci ne shi sannan ba su ce innahu asadirul awwalin ba da ya kamata a ce wa in yakadu allazina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikr wa yaquluna innahu asadirul awwalin ko inda ana nufin ƙur'ani da su to ai lalle shi suna cewa lalle ƙur'ani tatsuniyar mutanen farko ne ta a'a shi zikirin la majnun an gane ko to alhassan bin fudail daga cikin salaf yana cewa azzikir ar-rasul nafsu yace zikir din nan shine manzo shi karan kansa ku duba cikin tafsirin qurdabi saboda dalilin siyaki siyakin ayin yi nuni a kan haka an gane wannan ko to kenan ayan nan da Allah ke cewa ma ya atihim min zikirin min rabbihim muhdathin illa sama'uhu wa hum yal'abun lahiyatan qulubuhum wa asarru najwa allazina zalamu hal hadha illa basharun mithlukum ha hal hadha illa basharun mithlukum afata'tuna zir wa antum wa antum tubsirun kaga nan ba su ce abin nan ba su ce hal hadha illa asadirul awwalin ba kace hal haza illa basharu mislukum an gane wannan ko ma ya atihi min zikirin min rabbihi mudda wannan zikir din wasu na ganin magana manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam zikir an fahimci wannan kai to kaga anan wajen kenan zikir din nan fa yana daukan ma'anoni da yawa har ma yakan dauki ma'anar lauhil mahfuz zikir yakan dauki ma'anar lauhin mahfuz wala kar katabna fi zikir wala kar katabna fi zabur من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادية الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين ولقد كتبنا في الزبون حقيقة مربو تأتي في الزبون من بعد الذكر ننظام كي حقيقة مربو تأتي في الزبون باين القرآن ذكر أنا القرآن يأتي نبي ينا القرآن يأتي لغا سوكر حقيقة من سوكر أتي في الزبون القرآن هكذا لا me ake nufi da fi zabur min ba'di zikir malamai suka ce almuradu muradu bi zabur al-kutub allati anzalaha Allah ala al-anbiya abinda ake nufi da zabur littattafan da Allah ya saukar ga annabawa min ba'di Musa bayan annabi Musa duk littattafan da aka saukar ma annabawa bayan annabi Musa shine zikir a shine zabur sannan zikir kuma min ba'di zikir hakika mun saukar a cikin littattafan da aka saukar ma annabawa bayan bayan littafin da aka ba annabi musa shine zikir min ba ba'ad zikir A zikir a anan shine a taura A taura shine zikir can da zumun karanta wal qara'ata yana musal kitaba musa al qara'ata yana musa wa harun al furqana ya au wa zikran lil muttaqin kaga at-taura shine anan bi zikran lil muttaqin wal qad katabna fil zabur mun rubuta a cikin littattafan da aka saukar ga annabawa min adin zikir bayan at-taura cewa annal arda ha ibadiy salihun cewa lalle kasa bayina na kwarai za su gaje ta to wasu suka ce abin da ake nufi da zikir anan ana nufin lauhil mahfuz wala karkata na fi zaburi min ba'd zikir ai wato mun ambata a cikin lauhil mahfuz an gane. bayan bayan ainihin ah, bayan mun ambata a cikin ainihin sauran littattafai cewa annal arza ha ibadiyya salihun Allah ya kira a tauran annabi Musa zikirin sannan ya kira lauhin mahfuz kuma ka dauki lauhin mahfuz da zikir an gane wannan ko to kaga kenan shi kalmar zikir yana daukan ma'anoni da yawa to idan Allah ya ce inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun me ake rubi da wannan zikir din Ƙur'ani kawai ake nufi in ka ce to ai shi ne ake saukarwa Sun ce ɗazun ma shi ma hadisi an ce an saukar da shi kar anzala Allahu ilaykum dhikra ke rasulan kenan zikirin da aka saukar kala biyu ne akwai zikiri yutla akwai zikiri wanda ana tilawan shi akwai kuma zikiri wanda shi bayani ne na wannan tilawan akwai zikiri wanda ana ana karanta shi ana tilawan shi akwai zikiri wanda yake bayanin wannan tilawa alqur'ani shine zikirin da ake tilawa hadisin manzo Allah shine zikiri wanda yake bayanin mai tilawa din an gani to kenan alqur'ani ne kadai Allah ya tsare inna nahnu nazzalna dhikra kidu lalle mun tsare alqur'ani Allah ya yi alƙawarin tsare Qur'ani bai alƙawarin tsare kowane littafi ba wa yake haka wai Allah ya alƙawarin tsara hadisi a Qur'ani bai alƙawarin tsara hadisi ba a ina ne Allah ya ce bai alƙawarin tsara hadisi ba shin Allah ya alƙawarin tsara musulunci huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq limay Allah shi ya aiko manzon Allah da shari'a da addini na gaskiya dan ya rinjayar da shi akan dukkan addinai Allah ya alƙawarin zai rinjayar da musulunci akan me dukkan addinai Allah ya alƙawarin zai tsara musulunci ila yawmil qiyamah al-yawma ya'isa allazina kafaru min dinikum fala takshawhum yau dinnan nan kafirai sun ɗeba tsammani daga addinin ku in an ce an ɗeba tsammani daga gare shi yaya an yi mai kenan an tsare shi daga yau kafirai sun ɗeba tsammani babu wanda ya isa ya ga bayan musulunci duk wanda ya dumfari musulunci ya ce yana so ya ga bayan shi sai dai shi ya hallaka yau dinnan nan kafirai sun ɗeba tsammani daga addinin ku fala takshawhum wa kan ku ji tsoron su ku ji tsoro na kaga shi Allah ya yi alƙawarin zai tsara mai musulunci to tun da Allah ya yi alƙawarin zai tsara musulunci menene musulunci musulunci shine alƙur'an wa sunna alkitab wa sunna shine musulunci idan an tsara qur'ani ba tsara hadisi ba to kenan an tsara musulunci kenan musulunci na bandan-bandan an tsara wani bangare na musulunci ba tsara wani bangare ba an tsare alqur'ani da Allah ya saukar wa manzan Allah bayanin da manzan Allah ke yi dan a fahimci qur'anin ba tsare shi ba kenan musulunci yana na arube musulunci yana nan cikin duhu tunda dai asalin bayanin wanda da shi za mu fahimci alqur'anin ba tsare shi ba to ya kenan to tunda ba tsara bayanin ba zai yi a fahimci musulunci? to tunda ba za a yi zai yi a fahimce shi ba kenan an tsaya mutane da hujja kenan za a zarge mu idan muka yi musulunci duk wanda ya fada bid'a zai ce to ai Allah bai alƙawarin tsare hadisi ba ni na dauka hadisin bai inganta bane ne na na ba kaga dan bid'a zai iya samun hujja kenan ko to kenan yanzu muna da wannan ra'ayi Allah ya alƙawarin tsare Qur'ani bai alƙawarin tsare hadisi ba wannan ra'ayi daidai ne ko kuskure idan mutum ya faɗi wannan ya kamata ku gyara masa sai ku ce masa Allah ya yi alƙawarin tsare musulunci tun da ko ya alƙawarin tsara musulunci duk abin da ya shafi musulunci Allah ya alƙawarin kare shi alƙur'ani da hadisi shine musulunci idan ya to an tsare alƙur'ani kadai ba tsara hadisi ba to ba tsara musulunci ba gaskiya in an tsare hadisi ba tsara ƙur'ani ba tsare ba to sai ya to guda biyun gaba ɗaya an tsare to dukansu guda biyu kuma zikiri ne ashe zikiri da Allah ya alƙawarin tsarewa shine ƙur'ani da hadisi gani? na'am ina fata gane wannan to kun ga inda Allah ya amfani da kalmar zikir zikir zikir a cikin alkur'ani kuma ga ma'anonin su ba ma'anan su guda ɗaya ba to a ina ne yan alaqatu suka samo zikir qur'ani kawai yake nufi waye ga musu shin waye ga musu cewa Allah da yace inna nahnu nazzalna zikir din na qur'ani ake nufi su kawo wannan a cikin qur'anin wanda yake qur'ani kawai ake nufi da zikir gashi mun kawo ma'anan zikir guda goma sha nawa kuma duk ma'anin ne ko ƙura'ani ya tabbatar da shi ba wai cikin hadisi aka ka samo shi ba ashe wannan magana wai ƙura'ani ne kadai Allah ya alƙawarin tsarewa Shi ne babu kuskure an gane Allah ya tsare hadisi da isnadi al-isnadu min ad-din walau la isnad la qala man sha'a ma sha'a isnadi yana daga cikin addini da ba dan isnadi ba da kowa ya faɗi abin da ya ga dama da sunan addini al-isnad silahul mu'min idza lam yakul lahu silah wa bi ayi shay'in yuqatil isnadi shine makamin mumini idan mumini ba shi da makami da mai zai yaki saboda haka Allah ya tsare hadisin manzo Allah ta hanyar isnadi duk wanda yace ba a tsara hadisi ba ƙarya yake yi ko kuma ya fada cikin kuskure Allah shi ke mace mu eh subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka